ya hakuri da Allah mama da za ta kawo ba wani ne ba ta kashe kuma an taɓa yin ne ba abinci ya hukunta ko musa lawa lawan Allah ya sa ba ruwa ba wani abinci da Allah Allah ku ta yawa shi kawai da Allah ba ne shi ba wani ai matsalar kana bedin guda ɗaya in ka zo bedin mutum muna duba yanayin yadda ya kamata waye zo belina gashi da wannan da shi da ita munafukai ne bakin su dai in dai shine ku haɗa rami a kiri ku sa ba kullum ku banda in ne ni kake ga wannan magana Allah ya tsine ma ka zo gurin kai ma kama fa zo yi bakin biri ne da shi da ita munafukai ne duk bakin su da ni da wa ni da wa shi da ita na gaya ma tun munafukai ne ni da wa wallahi in na fita da gurin nan daga kai har ika sai kun bar ya wace ce wurin ne ba da mun ya kai kuna sai ne zuwa ah, ku rage ai kai fare ko ga da wannan wannan kana mun ah ne wai waka ne alhamdulillah wallahi da mun turo ne yace da Allah ayi alfarma ayi hakuri saboda abin da ta da yayi tun da ya fara gane kuskure ya yi haƙuri ina bukata haifar ba Allah ai ba magana ta kai yi yake magana ko mu yake magana in ka zauna wajen kana hannun hukuma sai yadda aka yi amma ba za mu zalunce ka ba dole za mu baka damar ka kana da sha'awar ya belin ka ni yan iskan da shi da ita kai hmm? ita wa kana gina ban Allah ita police station tana ba kowa haƙƙinsa da ya masa da yake da marasa za mu tambaye shi in ya amince yin tafi da shi za ka tambaye shi ko bai amince sai ka yaƙuri kana ji na ka san shi kana da sha'awar da karɓe ka bai ni ɓarayin yara ne ba ɓarayin yara ne ƙanana suke yanka

Oke, an ba wannan ada akwai fa. Musa Na'am. Ashe abin ya Wallahi suka dinga yin shi ne yan duro suka na zuwa suna farauta ta kamar dan iska. Inna lillahi. kai, ko ga ne kai yake ma shi. Allah bai. kana ce an masa kan namu Yanzu a duba darajar matsala sallallahu alaihi wasallam. hakuri ba dai shi ba. A bani belinsa. Ai bawan Allah tun da ka ce manzon Allah. A darajar sa muke ci. Mm. taimaka ah. kuma gaskiya da mahasada da yawa mm, mm, jifa ne ma hannu aka sa mm, asiri ne hannu eh baba ta ce ta jefe to a tura hannu a hannun mana a tura hannun mana a tura hannun ne a tura hannun a hannun ne asiri ne a ce hannun ne a bazan duba bawan Allah kana da sha'awar wannan yabilin ka dan uwa dan abba kenan zan baka belin shi amma dala abin da muke so eh. da Allah ba ma son yara irin iska irin wannan su yawa a ƙasa akwai matsala ai ba iska Allah sarki ko da tsatsai ne dai kawai to ba ma son a kashi a ƙara kawo shi akan mm. wannan kes din to insha Allah mm. kayan maye duk abin da yayi yanzu eh na dauki nauyi Allah sarki ni a kama shune ne ma shune eh, shikenan da ka ba shi na gode Allah what is your name bashir ya na akwai kudi na da kanta da waya isa kariya yake za ku kuma sai sai za ku isa bane isa bane sai za kuma da Allah wannan ba wannan wani wallahi goji ka kai da mota ka kai da wani mutum kaga ya damu da kai tana haka ne layin abba Iba bang apa? ina ina ah, ah. A'a, in ka yi hannuwa mai sai a cire mai. Bashir ya ne caje ni da kuɗi na da waya ta. Ni ka? Bashir ya yana ɗan ni zai wa henry a ba ina kayan shi ba nan ta ina ka ba ba sai ga sai mun bala ba da ba ba a wajen ba ba ba a ba ba ba ba ba ba na baka shi hannu da hannu shi ke nan yawa ubangiji Allah ya kiyaye to ba kai da ka san kaje ku sallama kamar bazan ke to lalle da eh, ana hannun kana ta ma kana ta ta